Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, shahararren malamin addinin musulunci nan kuma malamin larabawa da baƙaƙen fata, babban malami a jami'atul azahar. da ke ƙasar Masar wato Egypt wato a Sheikh Dr. Ahmad Tijjani al kuma malamin ɗariƙar Tijjaniya ya fito ya ƙara miƙa saƙon saƙon gayyatar muƙabala karo na biyu kenan zuwa ga duk wani malami da ya kai malami wanda yake da ja da cewa lallai sakin hannu a sallah a sakin hannu a sallah ba sunna ne ba to ya fito su zauna muƙabala da shi don a warware wa mutane wannan matsala duba da ya ce ya ga maganar sakin hannu a sallah ɗinnan tana ƙara ya mutsa hazo inda shehin malamin ya tabbatar da cewa lallai fa ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sake hannu a sallah sunna ne kamar yacca rike hannu a a sallah yake sunna idan ba a manta ba an ta kai ruwa rana tsakanin dr idris dutsen tashi da kungiyar izalawan izala ta jos akan wannan a 'yan kwanakin nan shi sa sarki malamin ya ga ya dace ya kara miƙa gayyatar mukabala don a kawo ƙarshen wannan dambarwa da take yamutsa zo a najeriya insha allahu yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu haɗa ku da shehin malamin a ya ce miƙa wannan saƙo na gayyatar mukabala zuwa ga su dr idris dutsen tashi da bangaren kuma kungiyar izalawan izala ta kaduna kenan wa'anda wasu daga cikinsu su ma suke cewa ba sunna ba ne a yi sauraro da kallo lafiya bismillahir rahim yan uwa muna muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan wani ƙarin tsokaci ne akan da ya matsalan sakin hannu a sallah da kamawa na yi tallan tattaunawa ko tayin tattaunawa a bidiyon karke bidiyo na biyu da ya gabata na cewa idan akwai wanda yake da ja akan abubuwan da na faɗa so ina shirye da ya zo mu tattauna da shi a matsayina na mai da'awan cewa sadalu ma sunnan annabi ne akwai hujjojin addini daga ciki hadda hadisan da ke tabbatar da haka zan gabatar masa da hujjojin ina gabatar duk duniya tana jin yadda na gabatar shi kuma sai ya rusa abin da na faɗa kawai dai na ce wanda zan tattauna da shi ina da bukatan ya zama yana da sifa biyu na farko ya zama na samu natsuwan cewa ahalin ilimi ne ba wani bane kawai da ya rasa aikin yi ya kuso a cikin harkan addini ya mai da kanshi malam 'yan ƙungiyoyin da yake faɗan musu abin da ya daidai da abin da suke so suka tafa masa suka yi mai rawanin cewa malami domin muna da irin su da yawa yanzu a zamanin nan har a ƙasashen larabawa kusan duk wanda ya rasa me zai yi a rayuwa to zai ƙoƙarin halartar wasu wa'azozi a masallaci ya ɗan je 'yan kasussuwa ya naɗa kanshi a malami musamman a social media so irin waɗannan ba zan tattauna da su ba tsakanina da su bai wuce tambaya ba idan na san amsan in ba su amsa musamman irin 'yan boka-bokan nan da bayan sun gama karar da shekara goma ko ashirin a rayuwarsu suna harkan boko addinin ne ya ratsa su ko kuma sun kasa cin nasara a karatun bokon dare guda sai su dawo bangaren addini ka gansu sun zo suna magana da babban murya sun zama malamai har ma sun fi waɗanda suka karar da rayuwarsu su kuma a karatun addini Su wa'annan ba da da lokacinsu ba zan magana a kansu ba sifar farko in tabbatar ma cewa ahalin ilimi ne musamman a ce dan academic yana da digiri ko digiri na biyu ko digiri biyu akan wani bangare daga cikin bangarorin da a duniyar musulunci ake kiransu da sunan karatun addini sifa na biyu ya zama yana da ladabi na ya girmama abokin tattaunawansa ko da ya faɗi wani abu na ilimi da ya saba ba fahimtarsa ba zai fushin da zai ɓata masa rai ba so har yanzu dai ba a samu wanda ya taya ba zai tattauna da ya haɗa wa'annan sifofin ba a samu ba su kuma abin da na faɗa a bidiyon farko bai wuce ushairul ushiri ba bai wuce ɗaya cikin ɗari na abin da wani littafi na wanda na rubuta shi tsawon lokaci sai dai ina ƙarin bita ina ƙarawa ina ragewa ina muraja'a bai kai a fitar da shi ba wanda hadafin littafin shi ne tabbatar ma cewa sadlu shi ma sunnar annabi ne kamar yadda kabdu yake sunnar annabi so insha Allah san da littafin ya fita in ma ba a yi tattaunawa ba duk hujjojin da Allah ya sa a ƙarƙashin bincike da leƙe-leƙe na haɗa za su zama a wuri ɗaya wanda duk mai so ya gansu zai gansu ya karanta in yana da ta cewa shi ma ya rubuta ya ce shi ta yin tattaunawan da muka yi da yawa wasu sun ta nuna cewa abu ne wanda bai dace ba ba girman ka ne? kaza kaza kaza so ina so in ma 'yan uwa tuni da cewa tattaunawa a musulunci a ilmomin addini wani babi ne mai asali wanda ba a taɓa samun ilimin addini ba face sai ya zama yana haɗe da tattaunawa duk malaman da muke da su addini musamman manya-manyan da muke koyi da su irin su al'imamu abu hanifa al'imamu malik al'imamu shafi al'imamu ahmad ba wanda in ka bi rayuwar shi ba za ka ga yana da tattaunawa mabambanta da ya yi da 'yan uwansa ahalin ilimi ba na sama da shi ko sa'anninsa ko yadda ba su karasa shi ba so shi tattaunawa a musulunci babi ne mai asali babi ne mai asali a ilimi hasali ma yakan ba mutum daman ya goge ya tace karatunsa ba za ka san kimar abin da kake da shi ba sai kun tattauna da wani ba za ka san raunin abin da kake da shi ba sai kun tattauna da wani shi yasa al-imam hafiz ibn abdulbar a cikin littafinsa jami'u bayani al-ilmi wa fadlihi yana rawaito ma wani babban malami al-imam lu'lu'i wasu baitoci masu kyau akan ilimi so al-imam lu'lu'i a cikin wannan baitocin yana da wasu yana da wani baiti da yake cewa wal ilmu wal ilmu bidarsi wa bil muzakara wal fahmi wal fikrati wal munazara yana cewa ilimi ba a samun shi sai an hada wasu abubuwa na farko a karanta a koya na biyu a bita a muzakara na uku a fahimta a gane na hudu a tunani akan abin da aka gane na biyar kuma tattaunawa tsakanin 'yan uwan juna so munazara abu ne mai asali in kaga ana kyamarsa to ba a samu ahalinsa ba ne domin al'imamul qurtubi yana rawaitowa a tafsirinsa a ƙarƙashin tafsirin kulfa limatu hajjuna fi ma laysa lakum ilm cewa malamai na cewa la tasihul munazaratu wa yazharu al-haqqu bainal mutanaziraini hatta yakuna mutasawiyaini aw mutaqaribaini fil aqli wal fahmi wal insaf ma'ana munazara ba ta inganta har ta yanda gaskiya zai fito a gane shi a gansa sai idan ya gudana tsakanin sa'annin juna ko waɗanda suka yi kusa da juna ko wani ya ɗara wani bai ɗara shi sosai ba a wajen hankali da wajen fahimtar ilimi da wajen adalci so wannan kawai shi ke sa a ƙaurace mata so wannan kenan sannan a ƙarshen bidiyon ina so in nabahar akan wani abu ko in ƙara jefa wani abu na tayi ko ƙalubale ga salafawan mu masu cika baki da ba sa iya riƙe kansu a sanda suka ji saɓanin abin da suka sani ko saɓanin abin da suke kan shi akwai wani bidiyo na malam awwal albani namu na zaria da yake yawo kwanan nan da ya magana a kan sakin hannu a sallah ya faɗi wasu maganganu ya jingina ma ibnu abdulbar ya jingina ma al'imamu zahabi a siyar ya jingina ma wasu malamai wanda wayannan littattafan da ya faɗe su duka na yi su abin da ya faɗa ban gani ba so ina so in sama mutane su ji bayan sun ji zan yi ta'aliki a kansa imamu maliku shugaban mazhabin malikiya ibnu abdulbarri a cikin littafin shi a tamhidu ya ce har maliku ya mutu haka yake runguma hannu a sallah wannan magana tana cikin fiqh suna kuma mujalladin farko imamu na maliki har ya mutu haka yake runguma hannun shi a sallah mun fahimci wannan ibnu abdul sai ya bada labarin cewa imamu malik ya taba sakin hannu so daya a sallah sai ce ko kun san dalili sai aka ce a sai ce rikici ya taba yi tare da khalifa sarkin garinsu sarkin madina madina ne aka nada musu wani gwamna a lokacinsu sai ya zama dan giya ne imam malik ya ce ba za su yarda dan giya ya zama gwamnansu ya sa jama'a suka yi tawaye sai aka kama imam malik aka ainihin hukunta shi to hukuncin bulala ɗari aka yi mai to bulalan nan ya zan ana dukan shi yana kariya da hannu sai hannun ya sagi sai ya zan ya zo sallah ba zai iya dora hannun shi haka ba shine sai ya saki hannun ran nan a sallah sai almajirai suka tambaye shi ala gafata malam me ya ce khalifa ne sarki ne da ke hannuna ya kage shi yasa ashe kun ga su kansu sun san baya yin haka ke shi yasa yau da suka ga yayi suka tambaye shi wannan magana tana nan a cikin littafin ibnu Abdul abdulbarri mai suna al-intiqa fi fada'il salasati al-a'immatil fuqaha dan littafi ne karami haka da littafin sirru alamin nubala na al'imamu zahabi daidai tarihin imamu malik saboda haka jama'a kowa ya tashi sallah ya runguma hannun shi haka yaro da babba mace da namiji tsoho da tsohuwa allah ya kiyaye sai dai wanda larura ta same shi to wannan larura kuma in ta same ka komai yana sauka kanka ita kanta sallah akwai larura da za ta kama a ce an yafe ba. ya kamata jama'a su gano wannan da fatan yan uwana san duk masu alaka da matsalar sun san wannan bidiyon sai dai uslubin da ake bi ma mutane yanzu ya farlanta musa su ji kar a ce ka dingina mai abin da bai faɗa ba abin da na fahimta a wannan bidiyon da na ji cewa al'imamu malik a rayuwarsa kama hannu yake in zai sallah bai taɓa sakin hannu ya yi sallah ba sai so ɗaya a rayuwarsa sanadiyan cewa ya samu fada ya samu sun yi faɗa da shugaban madina wanda yake jagoran madina ya yi masa bulala ɗari hannunsa ya sage ya kasa yin ƙablu ya saki hannu ya sallah wannan abin da na ji a wurinsa kenan kuma wannan abin da ya faɗa ya jingina ma littattafai guda hudu littafi na farko a tamhid na babban malami ibnu abdulbar littafi na biyu fiqh sunna ya ce mujalladin farko littafi na uku littafin alintiqa ba al'intiƙa ba kamar yadda shi ya faɗi alintiƙa na babban malami shi ma ibnu abdulbar littafi na hudu ya ce siyarwa a alamin nubala a ƙarƙashin tarjaman da al'imamu zahabi ma wato al'imamu malik to wa'annan littattafan hudun da ya faɗi tun sanda na ji na farko din na bibiye su duk ba wannan magana a ciki hasali ma na sani kafin in ji na karanta su lakin a sanda na ji din zai iya yiwuwa ko hankali na bai koma haka ba na bibiye su ban samu ba kuma duk littattafan nan guda hudu ba wanda ba ni da sama da bugu ɗaya nashi ina da bugu sama da ɗaya nashi kuma duk waɗannan littattafan akwai su a intanet za a iya saukewa so abin da malam ya faɗi ban gani ba so abin da nake so da Allah ga salafawa waɗanda suka saurari wannan in ba su sani ba to kuskure ne in sun sani kuma to da Allah muna da bukatan su fito su su faɗi shafi su hasko su ɗauko hoto kamar yadda ake yi a tamhid a ina ibn abdulbar ya ce imamu malik bai taɓa sakin hannu ya yi sallah ba sai so ɗaya a wani babi ne a wani shafi ne a ɗauko hoto a nuna ma mutane haka a cikin littafin fiqh sunna a ina mai littafin ya nakalto cewa al-imamu malik bai taɓa yin bai taɓa sakin hannu ya yi sallah ba sai so ɗaya saboda an duke shi hakanan a cikin alintiqa a ina ya faɗa hakanan a cikin siyar a alamin nubala a ina ya faɗa da Allah ma'ana da a ce su ne a ƙarƙashin wannan abin da albani ya faɗi zan iya jifansa da kalmomi mabambanta amma ni ba na so in yi amfani da nasu raddi ga mai kuskure baya halasta maka kai kuskure so hakikanin gaskiya abin da albani ya faɗi akan wayannan in dai ba su fito sun nuna ma mutane ba to ɗaliban da suka kai su buɗe littafin larabci su karanta da Allah su bi littattafan su nemo ina wannan abun yake idan sun gani falillahi alhamd in ba su gani ba to su san hukuncin da su ba malam albani akan wannan magana su kuma amawa da ba sa karatu ba su iya karanta littattafan larabci ba idan almajiransa da mutanensa ba su fito sun kwafo muku inda aka faɗa ba an ja masa layi a waɗannan littattafan hudu to kusan hukuncin da za ku yi malam albani akan wannan abun ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne musamman littafin farko da fara faɗi a tamhid na ibn abdulbar ibnu abdulbar a cikin littafin yake naƙalto cewa al'imamu malik akan matsalan ƙabdu yana da riwaya biyu riwayan farko cewa yana karhanta yana kallon makruhi ne mutlakan ba wai ƙayyade shi da wani abu ba makruhi ne mutum ya kama hannunsa ya salla in dai ba a sallan nafila ba ita ma sallan nafilan sai in ya tsawaita karatu ya tsawaita tsayuwa a cikinta riwaya ta biyu kuma wanda ake mata kuskuren fahimta na cewa ɗaliban imamu malik mutanen madina sun rawaito al'imamu malik ya ce la ba'asa bi zalika fil faridatu wan nafila duk mai karatun fikihu me ma'anar la ba'asa ma'anar la wannan la ba'asa bi zalika cewa abu ne da ba a so a yi a wurin imamu malik amma in ka yi babu laifi ma'ana riwaya ta biyu bai ce mata makruhiya ba ma'ana kawai mubahi ne kamar yadda wasu malaman suke kallon kama hannu a sallah mubahi ne bai ma kai sunna ba akwai malaman da suke da wannan akwai masu kallanta a sunna akwai masu kallonsa a mubahi akwai masu kallonsa a makaruhi tahririn matsalar kenan wanda kusan duk nayi dogon bincike da ta tahqiqi a kansu to da Allah muna bukatan amsa a wurin yan uwa in ba su amsa ba so masu saurare masu neman gaskiya za su fahimci ina take wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa To alhamdulillah yan uwa a Sheikh Dadda Ahmad Tijjani al kenan babban malami a Jami'atul Azhar ta ƙasar Masar da ke wato Egypt kenan a yayin da ya ƙara fitowa mika saƙon gayyatar muƙabala ga duk wani malami da yake ganin cewa lalle rike hannu a sallah ba sunna ba ne ba kamar yadda ne ake ta wannan darbarwa tsakanin kungiyar izalawan izala ta jos kenan da kuma dr idris dutsen tanshi inda kuma aka kara samun wasu daga cikin malamai daga kungiyar izalatu izala ta kaduna kenan su ma suka fito suka bayyana cewa lalle wannan ba sunna ba ne sheik dr ahmad tijjani al ya tabbatar da cewa lallai rike hannu a sallah sunna ne kuma duk wanda yake da ja ya fito su zauna muƙabala da shi akan haka kamar da ya ci aka ji Sheikh Dr. Ahmad Tijjani Al-Azharin ya bayyana yanzu tare da fatan muna fatan za a samu wasu daga cikin malaman su fito a zauna wannan muƙabala ba don komai ba don a warwarewa al'umma al'awarwarewa almajiran ilimi wannan matsala wannan matsala ta maganar sakin hannu a sallah da rike hannu a sallah Allah Ubangiji ya ci gaba ya nuna mana gaskiya amin a ci gaba da kasancewa a wannan tasha ta zumuncin mu TV don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don waro da al'umma kai akan shanin addinin musulunci assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu